lafiya lau tambaya nake ɓata kai na yi Allah ya sa na sani watan gidan wani malami nake nema to wanne kenan ana ce masa malam mai bakin buzu to malam mai bakin buzu eh ai kin kusa ai to kin kusa kin ga bukkar can kin ganta can eh na hango to nan ne to ka gwada kyakkyawar halitta ko dai kyawawan halittu da Allah yi sunai wallahi sunana Rabia Rabia Allah a wace unguwa eh dan burget burget daidai ina ko a burget din nan dan kaji haka a in dai kace ina da gidan su Rabiya haka ko Hawwa insha Allah za a kai yau da abin na to da kaina saboda na ga aikin ya ishe ni kullum sai in turo yara sai su zo su ce mun ba a gyara ba yau da gobe kudi na har sun cinye kudin bidiyon ma gaba daya saboda Allah ai wannan ba zai ba a ce kullum shine yau na zo mu kankare yau a yi ta kare ko gyara ko ka bani bidiyo na matsala don ba su samu na ne shi yasa bayan da za mu tsaya miki wannan aiki bisa gaskiya domin wannan yaro lalle tafarkin arzikin kuma ina duba bayan wani lokaci nake ganin yaron kashin arziki dai ya kare a nan kuma saboda haka in an huta mu ma <laughs> a fito a gyara babu wani abu da za mu yi malam ka dai wani wai so mun taɓi ta ai ba ku to shine wannan malam bari duk yana da duba nan ku da aje a ware da abin da ya kamata je a siyo raguna masu abin masu ta haka duk ku je ku abin da kai jama'a da abin nan a gane ko ko a sake sannan kuma su wani abubuwan da zan gaya muku duk sai a ware kuɗin kowanne a abin nan can kuma duk malam duk ware ka kai musu nasu duk abin da ya kamata gari ku eh yau ba malam na ji daɗi ni dai yanzu kawai abin da nake so in ga buri na cika in ga eh. yaron nan ya dawo ai hajiya kin kama kuma inda wani bayani idan na dawo ni kai mun karka ji komai wannan hajiya babban bayani kamar yadda kika san ainihin hannun hamar eh. yana juya yadda yake so da harshe to malam